على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك السلام عليكم ورحمة الله a yammacin jiya idan ba manta ba mun cike ne a ƙarshen aya ta ashirin da bakwai haka ne ko ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يوزع متاشي من فرقم آية 28 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس باتوا باين من كمل مغانا أكن آيوين بسكي مغانا واتو أنشن أكن يجن هميني wanda muka yi bayani a jiya ƙarshen yakin dai an ci nasara wato musulmai sun ci nasara akan kafirai an kuma samu ganima mai tarin yawa a cikin musulmai adadin mutanen da suka yi shahada mutum hudu ne kasal duk a wannan rugumutun yaki mutum hudu kawai suka yi shahada kafirai ko adadin da aka kashe suna da yawa dan a cikin kabila ɗaya cikin kabilu ma an kashe mutum saba'in banda sauran kabilu da suka yi kawance suka shigo wato dai suna da yawa sannan an samu ribar yaƙi. an samu wato ainihin tsakanin mata da yara a matsayin bayi sama da mutum dubu shida ko dubu shida an samu raƙuma waɗansu malamai suka ce dubu wasu shida waɗansu suka ce raƙuman da aka samu sun kai dubu ashirin bayan tumaki da awaki sama da dubu arba'in bayan komai da komai da aka samu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi godiya ga Allah game da wannan galibi daga cikin malamai suka ce wato ganima da aka samu a yakin Hunain wato kamar ta shafi ta yakoki ne guda biyu buɗe, Makka da kuma Hunain din tun da lokacin da aka shiga Makka aka ci nasara akan mutanen Makka ba a kama su a matsayin ba a kwace dukiyar kowa ba wato manzan Allah ya yi musu almannu dama an ba shi zaɓi fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqab hatta idza askhantumuhum fa shiddu alwasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta taba al-harb awzaraha an ba shi zaɓi idan ya kama abokan fada a wajen yaki idan ya ga dama zai iya ba su kyautar kansu ce na ba ku yanci ba sai kun fanci kanku ba in ya ga dama zai iya cewa ku fanci kanku in ya ga dama zai iya mayar da su bayi in ya ga dama zai iya karkace shi in hakan ne da shi ya fi maslaha game da musulmi da musulmi shi ya fi gyara game da musulmi da musulmi to da aka bashi wannan zaɓi sai ba a kama kowa a masa ko ba a samu dukiyar kowa a masa ba mutanen maka an ba su kyautar kansu duk da an ci su da yaƙi an shiga maka da ƙarfi kuma an ba su kyautar dukiyoyinsu ba kwacewa kowa dukiyar sa to da aka je wani ne aka samu wannan ganima mai yawa wato kenan sai ya zanto kamar ganimar makka da ta hune ne za aka samu a lokaci guda in an kwatanta yawan abin da wato ainihin aka samu to amma da aka zo kaso sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kaso wanda mutane ba sa tsammanin shi zai domin mutanen Madina gaba ɗaya ba wanda aka baiwa komai a cikin mutanen da suke almuhajirun an babba su dukiya da yawa waɗansu ma cikin wanda a lokacin da aka buɗe maka suka musulunta an babba su raƙuma ɗari ɗari cikin mutanen maka akwai wanda ma bai karasa musulunta ba shi ne irin su Sufyan ibn Umayya bai ma ƙara musulunta bai ma musulunta ba a lokacin yana cikin al-mu'allafati qulubuhum amma manzo Allah ya ce a bashi da kuni dari Abu Sufyan da bai da musulunta ba da kuni ɗari. Imam al Bukhari ya kawo mutum shida wanda kowa manzo Allah ya bashi da kuni ɗari. Ibn Hisham ya lissafa mutum goma sha takwas kowa manzo Allah ya bashi da kuni ɗari. to amma mutanen Madina ba ba su komai ba sai suka koma gefe suka ce idan tsanani ya yi tsanani sai a kira mu idan an zo rabon gani ba kowa ban da mu dan adam ne dan ya faɗi wannan magana dan adam ne a matsayin sa dan adam sai dai rinjayen imanin su da rinjayen hijira da jihadi bai kai wannan kalma ta rusa ayyukan su kamar yadda muka tanta mana misali a can baya cikin waɗansu darussa amma dai sun nuna damuwa manzo Allah kuma ya farga cewa lalle sun damu ba ai rabon gani ma da su ba sai manzo Allah ya tara su guda ya ce sur wanda ya zo wajen sai suka taru yace ya ku mutanen Madina kin ban same ku ba kuna batattu Allah ya shirye ku a sanadiyata suka ce eh ban same ku ba kuna gaba da zuwa ubangiji ya haɗa kanku a saboda zuwa na garin ku suka ce kware da ku ban same ku ba kuna kaza ubangiji ya mayar da ku kaza saboda zuwa na suka ce kware da ku yace ku bani ansa mana suka ce ta ansa za mu ba yace wallahi inda kun ga dama da ku bani ansa ba iya cewa da ne an kore ka daga mahaifarka mun ba ka da kai mutanen ka sun kafirce maka mun yi imani da kai ta rasa wanda zai taimake ka mun taimake ka kuma in kun ga dama fa iya goranta mu wannan suka ce ba mu isa ba almannu lillahi wa rasuli Allah da manzansa ne ke da abin da za su yi mana gori ba mu da abin da za mu yi wa manzan Allah gori manzan Allah ya haba mutanen Madina yanzu ba zai faranta muku rai ba mutanen gari kaza su tafi da tumaki mutanen gari kaza ku tafi da awaki mutanen gari kaza a ba su raƙuma ko kuma ku tafi da manzan Allah cikin garin wanne ne zai fi faranta muku rai wane ne ya fi kaso mai tsoka wanda ya tafi da tunkiya garinsa da wanda ya tafi da raƙumi ko wanda ya tafi da manzan Allah garinsa yace wallahi inda mutanen Madina za su ɗauki tutufi nan mutanen wani gari su ɗauki tutufi nan wallahi titin mutanen Madina zan wannan bai isa ku ba dan me zukatan ku za su damu dan wani dan abu na duniya da na fifi ta waɗansu mutane su ma dai in jawo su zuwa ga musulunci ne ko dan kuma na dogarar da ku da imanin ku da ƙarfin aqidar ku ko an ba ku ko ba a ba ku ba kun yadda ma'ana kamar yana so ya ce da su wa min an man ya'budu Allah ala ardi fa in asabahu khairun kuma annabi wa in asabatu fitnatun in qalaba ala wajhihi waɗansu sai an lallashe su kafin su shiga musulunci ku ba ku buƙatar lallashe waɗansu sai da kyauta da kuɗi sannan su shigo ku ba ku buƙatar kuɗi kuna yin musulunci dan Allah yi zai dame ku mutanen Madina suka fice da kuka dan farin ciki manzo Allah ya tashi ya ce gaba ɗaya annasu bitarun wal ansaru ti'arun yace mutanen Madina su ne iskiki wanda ba su ba su ne babban riga Ko tsakanin iskiki da babban riga wanne ke taba jiki iskiki ke taba jiki maza Allah yana so yake mutanen Madina su ne nawa wanda ba su ba yana bayan su ma'ana mutanen Madina su ne abokanan sirri na wanda ba su ba sai dai ya ji daga bakin su ma'ana da wannan ya lallaci mutanen Madina kalmomi masu ratsa zuciya suka yi kuka don kuka da farin kukan farin ciki sai da duk suka buɗe gemun su da hawaye sannan suka tafi suka ce ba komai mun amince mun yadda da rabon da Allah ya yi mun yadda da rabon da manzon Allah ya yi tun da sun san manzon Allah baya yin rabo sai da umarnin Allah to amma a wannan lokaci fa sai da aka samu wanda suka ce da annabi bai yi adalci ba zalunci yayi manzo Allah ya nuna irin su yace ire-iren waɗannan da suka fi gyara na a yanzu bayan nayi wannan rabo za a samu waɗansu za su fito daga cikin tsantsansu irin wanda in kun gan su za ku rena sallar su in kun ga da suke za ku rena azumin su za ku rena karatun su in kun gana ku amma suna fita daga cikin addinin musulunci irin yadda kibiya take fita daga cikin fari idan an harba ta ko irin yadda kibiya saboda tsananin ƙarfi take huda abin da aka harba ta huce ta wuce waje haka take fita daga cikin addinin musulunci ma'ana wanda tsananin rukunsa da addini ya kai su gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su sallama ba inda ya dakatar da su ba su tsaya ba a inda ya tsayar da su Allah tsare mana addinin ubangiji ya tsora mu akan daidai sai Allah kuma ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن أحسنتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم عبد الله بن عباس الله تعالى دا غريتي ايتي لما نفى الله المشركين عن المسجد الحرام يا يعني إنه سبحانه وتعالى يقول لمشركي دقم الله الفرما تهنير ونن آية da ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani innamal mushrikuna najasun ku sani fa mushrikai najasa ne mushrikai najasa ne idan an ce al mushrikun waɗansu malamai suka ce sun shafi dukkan jinsin kafirai waɗansu malaman suka ce a'a sun shafi masu bautar gunki ko masu bautar wani Allah abin nufi dai banda ahlul kitabi banda yahudu banda nasara wato kirista domin Allah ya bambanta su ta hanyar yin atafin wani akan wani da ubangiji ta'ala ya ce innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha kaga yace innal ladina kafaru min ahli kitab sai kuma yace me wal mushrikina kaga ya nuna waɗannan daban waɗannan daban lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina kaga nan ma an nuna waɗancan daban waɗancan daban la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina ashraku wannan ya nuna waɗannan daban sannan kuma waɗannan daban ma ya yawaddu alladzina kafaru min ahli kitabi walal mushrikina an yunzala alaihim min khairin min rabbihim ya nuna waɗannan daban waɗannan daban la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا Azan كثيرا ma'ana dai mushrikai daban ahlul kitabi daban haka waɗansu malamai suka ce dan haka suka ce al mushrikuna anan ana nufin mushrikai tsantsa wanda ba ahlul kitabi ba wanda wato dukkan wani kafirin da ba ba yahude ba ba kirista ba su ake nufi aka ce da su najasun wato najasa ne waɗansu malamai suka ce a'a dukkan wani wanda ya kafirce ma Allah ya bijire masa dukkan wanda bai yarda da takar Allah ba dukkan wanda bai yarda da cancantar manzan Allah ba a matsayin manzo to yana cikin almusulmi hatta yahudu din hatta nasara din wato da kirista da da yahudu duk su da kima na ahlul kitab to kike da mu ubangiji ta Allah ya sufanta su da wannan a cikin alqur'ani mai girma yace wa qalat al-yahud wa zayr ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikuna ma'ana yushrikuna bayan an ce al bayan an ce an-nasara sai aka ce subhanahu amma yushrikuna sarki ya tabbatar masa da barin abin da suke hada shi da ma'ana kenan su ma bil mafhumil am a ma'ana mai faɗi su ma sun shiga cikin ne al-mushrikun amma a tsukakkiyar ma'ana sai a ce musu ahlul kitab waɗancan kuma mushrikai daban amma in ɗauki ma'anar da faɗinta dukkan wanda ya kafircewa Allah wato ainihin ya shiga cikin almushrikun ina fata an fahimta wani irin nau'i na kafirci yayi ya shiga cikin wato ainihin almushrikun hatta wanda yake babu Allah ma gaba daya shi ma kansa ya shiga cikin almushrikun domin ga wancan mutane guda biyu ah, da aka buga misalin su ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi naslin wa ja'alna بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تجد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة yace gonan nan tana nan dindindin ba za ta fice ba kiyama ma ba za ta tsaya ba kaga wannan kafirci ne gaba ɗaya shi bai ɗauko wani gunki da ya ajiye bai ma yarda da Allah ba ballanta na ya sa masa shi ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima haka ya faɗa amma ƙarshe da ya tashi nadama yake ya lafi lam usrik bi rabbi ahada ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا a ƙarshe ce ya ce suna ina ba ban haɗa Allah da wani ba tare da cewa abin da yi din a zahiri ba gudu inda ya haɗa Allah da wani ba amma dai dan a nuna lafazin Allah mushrik ya shafi duk wanda ya kafir cewa Allah ina fatan wani ta fadin ma'anar kalmar to tun da haka ne ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka imani imani innamal mushrikuna najasun to sani mushrikai najasa ne malaman lugar larabci suka ce najas ya shafi namiji ya shafi mace ya shafi ɗaya ya shafi biyu ya shafi uku idan mutum ɗaya ne najas idan ita kaɗai ce hiya najasun idan masu biyu ne huma najasun idan da yawa ne mazaje hum najasun idan mata ne da yawa hunna najasun lafazin najas ya shafi kowa da kowa innamal na najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hadha kada su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekara ta lafazin al-masjid al-haram malamai na ba shi fassara biyu waɗansu suna ba shi fassarar masallacin ka'aba daidai kewayen masallacin shine al-masjid al-haram waɗansu ko malaman suna ba shi wato fassara ta biyu ita ce fassara mai faɗi hurumin makka wato kenan makka wayanta gaba ɗaya inda yake da iyakoki sanannu wanda hatta mina ta shiga ciki ina fata an fahimta hatta muzdalifa duk tana cikin haram duk ta shiga ciki har sai ka je kusa da arfa sannan ka fita daga cikin haramin makka duk wannan haramin shine ake kira al-masjidul haram da haka idan an ce fala ya karbal masjidul harama zai iya daukar ma'anar kada su kusanci masallacin Ka'aba a sai ya halatta su shiga cikin Makka amma bai halatta su je masallacin sa'a in ka ɗauki wannan ma'anar amma idan muka ɗauki wannan ma'anar mai faɗi fala ya qarabul masjid al harama ba'da anhum hadha abin nufi hatta makka bai halatta su ba ba ma sai masallacin ba sai wayan makka din ba bai halatta su ba da makka da mina da muzdalifa duk bai halatta ba wanda ba musulmi ba ake yi da shine fala ya qarabul masjid al harama ba'da amihim hadha bayan wannan shekarar ta to suka ce wacce ce ake nufi da hada wannan shekarar waɗansu malaman tafsirin suka ce al'amu tafi da hijira wato shekara ta tara bayan hijira kenan waɗansu malaman suka ce a'a abinda ake nufi ba da amihim haza wato ainihin al'amu al'amul ashir da hijira amma dai zance mafi inganci ba da amihim haza shekara ta tara kenan bayan hijira ita ake nufi abin nufi dai daga wannan shekara ta tara ba wani wanda ba musulmi ba ba shiga makka babu shi ba hurumin makka ta kowace irin hanya waɗansu malaman suka ce sai fa in an kamo shi ne a matsayin bawa to wannan idan ubangidansa ya shiga da shi cikin hurumin makka dan yi masa aiki babu laifi waɗansu malaman suka ce ko da a wannan halin bai halatta ba matukar ba musulmi ne makka wuri ne inda ya fi ko ina tsarki Don haka bai kamata ba wanda Allah ya ambace shi da suna najasa ya shiga wajen tun daga wannan shekarar shine fala ya karbul masjid harama ba'da amihim hadha wato kan su kusanci masallacin da alfarma bayan wannan shekarar ta to har yanzu akwai rago shine fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hadha wato kan su kusanci masallacin da alfarma bayan wannan shekarar ta to har yanzu akwai da gowar abu guda biyu masu muhimmanci a nan gurin abu na farko da aka ce musu najasa wace irin najasa ake nufi domin akwai annajasatul hissiyya akwai kuma annajasatul ma'anawiyya idan muka ɗauka kafiri najasa ce ta ganin ido ma'ana daidai da bawali daidai da wani datti da mutum zai gani ya taɓa sai da in ka taɓa sai ka wanke hannunka in muka ɗauka haka ake nufi kenan ba shi halatta yin musafaha da kafiri in ko kai musafaha da shi sai ka wanke hannunka akwai malamai cikin malamai da suka faɗi wannan amma waɗansu malaman suka ce a abinda ake nufi ita ce annajasa al-ma'nawiyya najasa ta ma'ana ba najasa hissiya ba najasa hissiya daban najasa wuya daban a bisa ga wannan zance na biyu wanda ke fi karfi cikin zantukan malamai taba jikin wanda ba musulmi ba baya nuna sai ka wanke hannunka sai fa in yana cikin waɗanda dama sun shahara da sun mutu da taba najasa da mu'amala da ita to a wannan lokaci za ka wanke hannunka ko ka wanke jikinka saboda shi la yatawarra min an-najasa baya kokarin tsare kansa daga najasa yana yawan taba taban najasa yana yawan cin mutu yana yawan cin alade to kaga nan in kun yi hannu da shi ya kamata ka wanke hannunka in ma za ka iya sa sabulu duk babu laifi in ma za ka sa da detol duk babu laifi a wannan lokaci saboda abin da yake yawan tattabawa da hannunsa shi yasa ba wai dan kawai gangan jikinsa ba ina fatan mun fahimta to wannan abu na farko kenan sannan malamai sun yi sabani game da wannan aya fala ya qarbul masjidal harama shin ya shafi kowane masallaci ne ake nufin waɗanda ba musulmi ba ba za su kasance shi ba ko kuma sai masallacin makka a da garin makka waɗansu suka ce kowane masallaci waɗansu suka ce a masallacin makka ne amma masallacin garin da ba makka ba idan wanda ba musulmi bai shiga babu laifi wannan idan wani dalili ya sa ya shiga hujjar masu wannan zance suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura sahabbansa su farauto masa sumama ibn usal ɗaya daga cikin shugabannin kafare wanda lokacin da manzan Allah ya tura da ɗan aike wajen sa yana kiran zuwa ga musulunci a ƙa'idar su ko da ta da ta jahiliya ba a kashe ɗan aike ba a kashe ambasada ba a kashe jakada amma sai suka kama shi suka kama ɗan aikin manzan Allah sai karkace manzan Allah sai bayar da umarni ga sahabbansa yace duk inda aka ga Sumama ibn Usal hayyan aw bayyana a kawo masa sahabbai sun manzan Allah ya umarni sai an zo da shi kowai saboda haka ya je ya taho akan hanyar su daga garin su za su makka don ya je ziyara irin wadda mutanen jahiliya suke a dakin ka'aba sai sahabbai suka ci karo suka fatattaki sojojinsa suka kama shi suka zo da shi a gaban manzon Allah da ransa da aka kawo shi sai manzon Allah sun sanar yake kai shi cikin masallaci ko daure shi ki ibda tawarin masjid a ɗaya daga cikin filan je shi cikin jikin masallaci a kama shi a daure shi to ka ba a lokacin kafiri ne aka shigar da shi aka daure shi a cikin masallacin annabi kwanansa uku a wannan wurin a daure ko wani abu makamancin haka manzo Allah sa aka rika daho masa abinci daga gidansa ana kawo masa idan ya zo ya same shi yace su mama ba kai ne kika ce yan aiki na bace ni ne yace to me kike tsammanin zan maka kana da kacewa eh ni ko ina da kacewa ne manzo Allah in dai har ka kace ni to ka kace wanda ya tantance ka tun da ni ma na kace maka mutane in ko ka yafe mu yo ai dama mutane sun san kai ne ya zuwa ba bakon abu kai ba ka saba da kyauta ka saba da afuwa manzo Allah ya murmushi ya kyale wato gari ma aka kawo masa abinci kuma manzo Allah ya sake masa wannan tambayar shi kuma ya sake mai da wannan ansa har sai da aka kwana uku haka manzo Allah ya ce mama ya kalli ta hadisi da kunta mama ya ta sa yayi mamakin yadda manzo Allah ya sami iko a kansa yaya bai kace shi ba ko bayan shi ya yi kisa me yasa bai kashe shi ba afuwul amil jani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka sake ta har bayan ya tafi sai ya sake tunani sai ya dawo gaban manzon Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anta rasulullah na ce da lallai ba abin bauta bisa da tuntunta sai Allah lallai sai manzon Allah ne ya musulunta saboda kyakkyawar mu'amala da manzon Allah ya masa wannan ke nuna da yawa daga cikin mutane sukan musulunta a sakamakon kyakkyawar mu'amala waɗansu kuma sai an garba yaƙi an yi jihadi maza sun da ku da maza sannan su shigo waɗansu kuma sai an ba su kyauta da yawa daga cikin masu aikin saɓo wani inda zan sa giya so ɗari ka masa bulala lalata, ɗari yi sai ba zai taɓa tuwa ba amma sai kai masa cikin tsarin mu'amala sai ya ba. ga abin da ya faru dangane da ɗaya daga cikin sojojin musulmai da aka je harbul qadisiyya gazotul qadisiyya ko harbul qadisiyya da shi Yaƙin da aka yi na buɗe daular fata mutum ne wanda ke mai yawan shan giya idan ya sha giya a kama shi a masa bulala sahabbai sun tafi da shi a filin yaƙi kuma ya sake shan giya za a yi masa haddi suka san hadisin manzon Allah cewa ka ba a yin haddi idan an je garin kafirai sai an koma gida dan kar wanda za a yi wa haddin ya yi fushi yi ridda amma idan aka gane aka dawo gida ka ga sai a tasa shi da kyau a gida ne in ya fi suna yana zai amma a san kila ya yi fushi kuma ya sami mafakar siyasa ko ba haka ba manzo Allah yake kar a yanke haddi a nan sai suka kyale aka kama shi aka ɗaure. ana ta gurbi yakin shi kuma yana ɗaure. sai zai sami matar kwamandan yakin yake ki kunce ni in shiga yakin nan ina jin ta kai ki gashi maza na dukan maza ni ina ɗaure. sai ka ce wata dabba sai ka ce wani abin nan ki kunce ni ba dai haddi bane za a yi mun in har an kashe ni a wajen yakin ko huta da ni ku bulala za ku kamar kun sai kuma an kashe ni ba kun huta ba idan ko har an ci nasara ban mutu ba to na miki alƙawarin zan zo in mai da kai na bari in ɗaure kai na da kai ce alƙawari na da kai ne sai alƙawari sai ta kunti. sai ya kama dokin da kwamandan yakin ke amfani da shi sai ya hau ya da cikin maza ana ta tafi yaki kwamandan yakin ba da lafiya yana leƙen shi daga sama an masa wata rumfa yana kwance a kai yake cewa alkarru karru abi muhdan kai farmakin irin kai farmaki ne na abinu muhdan kun dai da doki yake irin doki na ne amma kuma abin inda na tsoro duk inda ya malam nan wurin sai ga maza suna faɗuwa saboda jarumi ne sosai daga dan marisa ne faɗin jiya ne amma kuma jarumi ne a wajen ba da aka ci nasara a wajen yin nan yaƙi ya dawo da kansa ya mayar da kansa mari ya saurayi kansa shugaban yaƙi ya ce na ga wani abin mamaki a wurin yaƙi wani mutum mai kama da wani yace aini ne ga shi kaji kaji yadda muka yi tsakani na da iyalin da ita ne da bayan yace to ko tunda har kai wannan ubulita bala'an hasanan an jarrabe ta kyakkyawar jarrabawa to wannan aikin da kai na ragargaza duniyar lokacin ka ya sa a yafe maka haddi kan jiya an yafe maka yace ni ko da an daina min haddi daga wani kuma na daina sha dama ina sha ne dan na san idan na sha za a yi mun bulala da an yi bulala an wanke na san ta tafi su kuma in sake sha amma tun da an ce da yawa an daina bulala ne kuma na daina sha da yawa na da'awar musulunci tana buƙatar mutum ya yi karatu ya fahimci irin waɗannan ababen da'awa ta musulunci tana buƙatar karanta sura tana buƙatar karanta tarihi tana buƙatar fiqhu da'awa mutum ya karatu wadatacce in sai ya faɗi abin da yake son ya faɗa yana da hujja da zai faɗa amma ba mutum ya magana bisa da jahilci ba alimta sai an wagabar anka asiya'u ka san abu daya ka jahilci dari amma ka dauki dayan nan kana birin titi da shi a cikin jama'a ana maka dariya kai baka gane ba kowa yana ganin tsirara kake amma kai ne kadai kake ganin kana cikin tufafi suka sai dama haka lamarin yake biri duk lokacin da yake ƙara sama dubara tana ƙara bayyana amma shi gani yake ɗaukaka yake samu wannan kuma yake cewa shi yana son yayi karatu na addini yana da sana'a kuma yana da iyali idan ya ce zai tsaya ya karatu su zai iyalansu za su ta gayyara to kuma amma idan ya tafi sana'a kuma zai rasa karatu to ya zai kenan wai to san a bashi shawara shawara shine sai ka wari wani awa cikin awannin ka na yini wanda bai tukuro da lokacin da kake zuwa neman abincin ka ba duk dai wanda ya tafi kasuwa karfe goma ya taso karfe hudu na yamma ko karfe biyar ai ya taso da kasuwa to tsakanin magariba da isha'i har zuwa karfe tana dare ya isa ka je ka karatun addini ka nemi malami mai tsoron Allah ka nemi malami mai takawa ka nemi malami da ya karantu ya san addini ya isa ka sai wannan karatu ba lalle bane ba sai ka daina zuwa kasuwa ka daina sana'a ka dan ka zo ka tare kai karatun addini wannan zai bayu zuwa kai kanka ta gayyar kanka ta gayyar iyalinka wanda sai da su ya zama wajibi tambaya ta karshe wannan yake cewa malam menene riya sannan kuma yaya riya take sannan me hukuncin da ibada idan me yi hukuncin ibadar da riya take da cikin ta lafazin arriya'u haka yake a larabci arriya'u mu ma a wasu sun ce riya wato daga ra'a yura'i riya'an wa mura'atan kamar jahada mujahidu jihadan wa mujahadatan idan an ce ra'a yani amila amalan liyarahunna ya aikata aiki don mutane su gani idan an ce wane yana riya wane yana aikata aiki kawai don mutane su gani ba dan ubangiji ta Allah ya bashi lada ba dan mutane su gani su yi wannan ita ce hakikanin riya yin aiki don mutane to ita kuma riya haramun ne hukuncin ta ita kanta riya shirka ce karama idan riyar ta zama kaɗan tunda ibn qayyim lokacin da yake bayyana karamar shirka sai ce ka yasirin riya'i kamar karamar riya sai malamai suka ce faɗin sa cewa kamar karamar riya ya nuna idan riya ta girmama to za ta iya zama a shirkun asbar babbar shirka wadda za ta fitar da mutum daga musulunci kuma riya sifa ce daga cikin sifofin munafikai wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون siffa ce daga cikin siffofin munafikai yin aiki don wani ya gani to me hukuncin ibada da riya take da cikin aiki da shiga kashi kashi ne kashi na farko aikin da farkonsa yana da alaƙa da ƙarshensa farkonsa yana da alaƙa da ƙarshensa kamar sallah raka'a farko tana da alaƙa da ta hudu idan raka'a farko ta lalace wannan lalacewar za ta nasu zuwa raka'a ta hudu idan raka'a ta ƙarshe ta lalace wannan lalacewar ta zai haifar da lalacewar raka'a ta farko to idan ne ta shiga cikin aiki irin wannan wanda farkonsa na da alaƙa da ƙarshensa ƙarshensa na da alaƙa da farkonsa to tana lalata aikin ne gaba ɗaya amma idan ta shiga aikin da yake a lallabe farkonsa baya da alaka da ƙarshe ƙarshensa baya da alaka da farko to tana lalata iya inda ta shiga ne sauran inda bata shiga ba to shi kenan aikin yana nan bai lalace ba alal misali mutum ya ware naira dubu ɗaya zai bayar sadaka ya ba da ɗari da kyakkyawan niyya da ikhlasi ya ba da wata ɗarin da kyakkyawan niyya da ikhlasi har ya raba ɗari bakwai a haka a ɗari ukun ƙarshe sai mutane sai ji sai ya ta shiga cikin jikinsa to kaga wannan riyar ta lalata naira ɗari ukun ƙarshe amma ɗari bakwai ɗin farko ta yi ta tsira domin a lokacin da ya bayar a lokacin ya bada kyakkyawan niyya riya bata faɗo masa ba sai bayan ya zo ɗari bakwai zuwa ɗari takwas zuwa ɗari tara zuwa cikin dubu ɗaya to a lokacin da ya sai wato ainihin ta lalata iya inda suke to ko kuma aiki irin wanda farkonsa ke da alaƙa da ƙarshensa ɗin riya ɗin dangane da shigar ta ciki ta iya yiwa tunanin ne kawai ya zo sai mutum ya kautar da shi ya jaddada niyya da ikhlasi to wannan baya da tasiri wajen lalata aiki aikin mutum yana nan lafiya ne ta iya yiwa dama mutum ya fara aikin asali don mutane su gani to a nan gurin gaba ɗaya aikin ya ke kenan gaba ɗaya ina fata mun fahimta ta iya yiwa ya fara aikin da kyau amma ya ta faduwa a to ne kaga idan farko na da alaka da karshe faɗo wata tsakiya ta lalata ne ta lalata hatta farko mutum zai sallar nafila a hudu raka a biyu ya yi su mai kyau raka ta uku da kyau da ya shiga raka ta hudu sai ya ga wadansu suna kallon sa sai dan gyara rukun su sama da yadda yake yi da da da su sama da yadda yake yi da da zaman tahiya ya kananna sama da yadda yake yi da to wannan riyar da kuke da ta rusa duk wancan abin da ya da haka dai tana da hatsari kuma yana da kyau karanta babuka na tauhidi da suke magana akan riya da kashe-kashenta da hadarin ta wajen lalata aikin bawa Allah ya tsare mu daga riya Allah ya tsare mu daga riya